sunana ma'asuma yusuf ma'azu na kasance ina biyan kuɗin haƙƙin shahada duk wata don haka yan uwana mata na da kuma iyaye na mata ku kasance kuna sauke wannan nauyi da ya hau kanku duk wata ku kasance masu biyan haƙƙin shahada a duk wata ko mu ma ma samu mu dace da babban rabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sunan hidda ta na kasance ina biyan haƙƙin shuhada naira ɗari a duk wata domin wa 'ya'yan shahida. don haka ina ba ku shawara ƙawayena mu biya naira ɗari kacal haƙƙin shuhada ko ma dace da babban rabo domin mu ma mu samu shahada assalamu alaikum wa rahmatullah sunana nasir abdullahi na kasance ina biyan haƙƙin shuhada a kowane wata domin haƙƙi ne a kaina don haka abokan Laina da iyayena maza da ƙannena da yayyena mu kasance masu biyan haƙƙin shuhada don mu ma mu samu wannan babban rabon na shahada